don karatun littafin mu da muka saba bulughul maram na shekul islam alhafiz ibn hajar al-asqalani idan ba a manta ba yau muna daren sha ɗaya ga watan rajab shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da ishirin cikko ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha uku a miladi idan ba a manta muna cikin kitabun nikafi a kitabun nikahi muna babu shiratin nisa zamantakewa da mata mu'amala da mata mu'amala ta aure wata danganci saduwa da raha da dai sauran abubuwan da aka gudanarwa Hadisu za mu tashi a yau insha Allah za mu tashi kan hadisi na dubu ɗaya hadisi na dubu daya da ishirin da tara dubu ɗaya da ƙara ashirin da tara ba hadisin jabiru ibn abdullah wanda yana magana kan ya halatta ka zo matakka ta kowace siga kar a haɗa shi da hadisin da ya gabata hadisan da suka gabata a farko na cewa ba a zo ma mace ta dubura ta kowane hanya ka zo mata ta dubura ba a yi wannan haramun nan amma in ba dubura ba ya halatta ka zo mata ta kowace hanya ma'ana ta baya a cikin farjinta amma ko ta gaba ko bangaren dama ku kwanta tare bangaren dama ita ma ita bangaren hagu ko kai bangaren hagu ita dama ko kuma ta kowace hanya ko tsaye ko zaune ko kwanci wannan shine hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu al-yahud taqulu idha ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha yace larabawa sun yahudawa suna champi dun canfi na kanat yahudu taqulu yahudawa sun kasance suna cewa taqulu in ma idan ummatul yahudiyya kenan sai aka ce ta ko kuma irin yajuzu arabiyatan idan jam'i ya zama jam'u taksimi wato jam'in ba mai wawan ko mai yawon arab ba ya halatta kai mai zamirin mata shine aka ce qalatil a'rabu qalat qalat al a'rabu ko ba haka ba saboda al'arabu jam'u takfiri na ya halatta kana cewa qala qalan qalatin nasu qalatil arabu jaza kamar da ka cewa qala al arabu kamar da ka cewa qala an nisa'u ya halatta qala an nisa'u wa qala niswatun fil madinati imra'atu al azizi turawidu fataha an nafsi wa qala niswatun ko da cewa qalat ba jam'u takfiri يجوز تذكير تذكير فعله وتعنيفه تتي كانت اليهود تقول يهودا سنا شيوا إذا أتى الرجل امرأته إذا متن يسعد دما تسا من دبولها يدي وتبايا أما في قبولها يشجى تجبا أفهمت تبايا الزو معناتها كنت جسكيل كو سجودا mai kama da sujuda sai ya zo mata amma ya zo mata inda Allah ya halatta ma'ana ya zo mata a farjinta amma dai ta ba ya zo ina fata mun gane sai sun kai tantin sun kai duk wanda ya haka kana waladu a hawala in Allah ya kaddara an ka samu yaro su yaron nan zai zo harare gargi an san harare gargi mai dibin gora eh muna ta dibin gora ahwal rashin abin gana mai dibin gora ko kuma harare gargi yanzu ana cewa haka ahwal ahwal da awaru ta ce ake awaru mai ijiya guda wannan wazanin wazanin arabiya ana wazanin cuta ko mai ciwo akan wannan wazani irin wazanin afa'alu sai ka ce ahawal mai libin gora a'awaru mai ijiya guda a'aradu gurgu ko a'aradu gurgu ehen a'ama makahu a sanmu bebe ko ko ko wanda bai ji a sanmu a bakamu bebe wanda bai magana a karaku ko bai magana bai ji a kan wannan wasu ne ka sun gane to sun ka ce kanan waladu a hawala yan ka samu yaro zai faɗo zai zo harari garbi mai ginin gora haka sun kai cancin abin fa nazala sai aya ta sauka nisa'ukum harsun lakum fa'tu harasakum annashitum nisa'ukum matan ku na halat harsun lakum gonakin ku na gonar ku ta Allah ce mata gona ta kinaya na cewa nan kama da gona nan kaka dafa da shi ya tsiro kuma haka ba nan kaka shukka ta koma hitowa kuma ta amfane ka a gaba haka ma mata suke wuri na da Allah ya halatta muku ku yi da shi ko ba haka ba ku zubar da bukatar ku a wurin kuma da shin ya tashi ko ba haka ba nisa'ukum harsul lakum mata na aure gonakin ku na sai Allah ce fa'tu hartakum anna shi ku zo ma gonakin ku anna ta yadda shi shi'tu kun kaso yadda kun kaso a kula kalima anna arabiya tana ɗaukar ma'ana biyu tana ɗaukar makaniya tana ɗaukar kaifiya an gane makaniya inda anna kullama da kala alai ha zakai yan ni sarab da inda har ta kala ya maryam anna laki hada ina wange ko ina wuri ko daga ina ki samu wannan mhm anna ta gama mataniya na amma nan fa tu anna shi to ba inda kun kaso ba kaifiya yadda kun kaso wannan arziya ita ta mu ana cewa inda kun kaso ana cewa yadda kun kaso kila mun fahimta to idan aya ta zuwa irin nan nan annashi itun shin wa ka ditani wa ka ayyana muna kaza aka nuhi ba kaza ba kila an fahimta sunna an fahimta nan arziya duk ta halatta ana cewa inda kaso ana cewa yadda kaso to nan hadisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anna yadda kaso ko a inda ku a inda kun kaso ko ku a yadda kun kaso da muka ce suna tabbatar ta ta zo ta tabbatar mana cewa annabi sallallahu ya ce ni ya ce kaifa shi amma ana fassara anna to ita ko kaifa kaifiya ta miji sai shi da annabi da kai ne ya ce min kumuniha aw min duburiha daga baya ko daga gaba kida fahimta ko ka zo ta ba ko ka zo ta gaba sai ce ni fi simanin wahidin amma cikin suwa guda cikin kusuwa guda wa farju kina fahimta na ma'ana nan aya ita za ta yi muna nuna muna anna wuri ake yanayi aka yi ba wuri ba duk irin inda an ka samu sabani a aya to hadisi shi zai fassara muna haka ko ba haka ba tunda Allah ɗauke sarki dama ya yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi muna bayani diyana إليك الذكر shay'in ko ba haka ba? kamar ga anna da irin fi da irin ila da sun kasu cikin Qur'ani suna da wayar fassara to hadisai sun sun ka fassara muna misalin fi a misalin ila mm, eh, ta inda Allah ka cewa a a ta'awalla يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم wa وفاغسلوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا أي فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين إلى سنك كامل جمع sai an shigar da irin sau ko ba a shigar da su ko ba haka ba ehe wasu suka ce a ba ta nuna shigarwa ko ba a shigar suka ce a sai an shigar wasu suka ce ba ta nuna shigarwa suka ce ai Allah ce wa atkin musu ya ma ilal layl sai an shiga dare ba sai an shiga dare ba ko ba haka ba Saboda duk kuna wahal da kanku duk luga ta tabbatar a shiga akwai luga ta nuna sai an shiga ba sai an shiga ba tsaya akwai nan luga ta nuna haka nan ko amma in an ka kawo ila'il wane ne ka nuna muna ba a shiga ko an shiga sunna kila an fahimta can wajen arwalla sai sunna ta zo manzo sallah sallan ya wanke kawu hatta wazal ka'abai hadisin abu huraira sai da ya shiga cikin rabin qabru hadisi ya tabbata a cikin bukhari wa muslim kila mun fahimta kage kenan ana shiga ila din nan ta arwalla bi idkhalil ga sai an shiga amma can gani amma can ga buɗe baki sai an kace ba sai an shiga dare ba tunda mun sallah sallan ya mustahabbantar da ku ya sunnantar da ta'jirin fiqi ko ba haka ba hayace idan dare ya kuskanto na ya da bayanan shikenan fakat afar sa'im ko haka ba hadisai da su sunka ce muna wa atim musiyam ila layl ba ta shiga ta ba kenan irin hatta matla'il fajr da sauransu ko to ala kulli hali ita ma ila wannan nisa'ukum harfun lakum anna dinnan nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum mal albani sai ya hada wajen hadisai guda bakwai ko takwas duka ingantattu ba ma da isai ko hasanun ba duka sahihain gaya kan cewa anna tanan mai ma'anar kaifiya ce ba mai ma'anar makaniya ba ina fatan mu gane kuma asalin hadisin ma a wannan cewa an kai na kanatil yahudu taqulu idza atarrajulu imra'atuhu ce an kai min duburiha an kace ba fi duburiha ba kila an fahimci wannan abinda sanin nata min nana ta wannan da shi wasu ka hujja cewa ya halatta a zo mace ga dubura mata tuka cewa haka nan akwai masu ba da amsa wannan kamar da ba ku ishara wani ya yi tamassuki da lubabun nuquli fi asbabun nuzuli na sayyidi kuma yan shi'a mutaakhirina na yau ko ba haka ba ba haɗin da can ba ɗan kusa kusa da magabata ba da bid'a ta ƙara zama bid'a bisa bid'a sai Khomeini ya ba da cewa ba a zo mace ga haida don nafsin aya ya ce yasu alulika al mahidi kun huwa anan fa atazilu nisaa fil mahidi yace ba a zo mata amma wai yuz itiyanu wa fil don Allah ya ce fa atu hartakum an nashi'itun ay ayya makani shi'itun Ina na cikin taharin wasila na shi kuma haka ya bada ya fatawa kuma mahi yawan su suna tsaya kan wannan fatawa ko ba su bayyana ko ba su bayyana ba ke mu dan shi ya kai da duk da fatawa taharin wasila in ya ce ma i eh, bai istisna'i ba ya da ana zo mace ga dubura kila an fahimci wannan saboda haka fa'atuni fa'atuni sa'akum har an nashi'tum in eh, fa'atu harfakum an nashi'tum anna ma'ana kaifiya ce ba hadiya ba ba ta mutabun alaihi واللفظ للبخاري واللفظ لمسلم sai abu na gaba yanzu mun ce ba a zo mace ga dubara za a zo mata ne ga wurin da Allah ya halatta shi ne farji ko kamun ka zo sai kayi addu'a wannan addu'a tana kare ka da abubuwa da yawa daga ciki gashi wa an ibn abbas radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law anna ahadakum idza arada an yati ahlihi qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytana ya jannib ash ma فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه kaga wannan in akwai rigakafi yana cikin hadisan da suka ce akwai rigakafi ko ba haka ba sai dai wasu na cewa rigakafi na addu'a ko ba haka ba ba rigakafi na shan magani wannan dai wani abu na musamman eh duk sun ce abin da an rigakafi gabatar da wani abu na garki kamu abin yau kana ko ba haka ba sai suka ce ga hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa law anna ahadakum da dayanku na lau an ahadakum da ɗayanku lau an ahadakum da ɗayanku idan arada an yatiya ahalahu idan yi niyyar zai zo ma iyalansa ba na zai kwanta da su da ku ƙala ya ce a sadda yawan na niyyar da ya ce bismillahi Allahumma jannibi shaytana Allahumma jannibna shaytana wajen libi shaitana ma razaqatana da ya ce haka ma'ana ya ubangiji ka nisantar da shaidan gare mu ka nisantar da shaidan ga abin da za ka azarta mu da shi kila fahimta eh wannan takadimi kenan ko ya Allah ka nisantar da mu daga shaidan mal afaku ka nisantar da shaidan daga gare mu ka nisantar da shaidan daga abin da za ka azarta mu ko ko ka nisantar da mu daga shaidan ka san da abin da zaka azarta mu daga shi dan ya fassara wai mai asawo cikin fassarorin ta farko ko ta biyu ta biyu ta farko Allahumma jannibna shaytana ya Allah ka san da shi dan gare mu ko eh wa jannibi shaytana ma razaqatana shi yahi to duka abin da sani haka haka suka yi ta fassara babu wanda duk sun yi wajen mai iradi dama ana cewa mafulul awal mafulul thani sannan kuma mai mata takadimin wannan da ta'khir wannan duka sun yi ta magana akan hakan mai haifin lura amma da ala kulli hali in muka gani wajen bamiri na shine zamirin mutakallimi ko a shaytana shine shine sunan sunan shaytan mai alfiya kuma ya nuna cewa duk ya halatta ana takadimi da akhiri a koyo shi zan bamiri ko ba haka ba damiri ya zo mafuli ya takadimu huwa ta akhiruhu in ya zo bamiri ko ba haka ba Mhm. illa dai yanzu nan tunda da mutasirina ya yajuzu ittisaluhu bil fi'il shi yasa an ka fara sa shi arbiyatan aka ce jannidna ash-shaytana yace in kana son kai zamir munfasil sai ka ce janniba shaytana iyana ko kai zamir munfasil to ya yajuzu zamir ya yajuzu zamir muttasil amma an ka ce a fassara shi akan wanda ka gane zahiri ka nisantar da mu daga shi dan ka nisantar da shaidan ga abin da za ka ba mu kila an fahimta akan wani tarkibin yanzu ala kulli halin wannan kenan ashe ana son bis ana son ayi tasmiya bismillah kuma in ba ga karatu ba inda an ka ce basmala bismillah aka tsaya shi a sunna da wajen shan ruwa da wajen wannan asaduwa da wajen komi da wajen fara abu duk bismillah aka cewa bakin nan ba a cikawa rahmanin rahimi kila an fahimta bismillah aka tsayawa sannan addu'a ana addu'a ashe kuma ya nuna ma kenan ashe shi dan kowane hali kowane hali suna kokarin ya sa rabo cikin al'amari ko ba haka ba hatta da lokacin da kana tare da iyalin ka shidan nan kusa sai in ka nemi sai in ka nemi tsayin daga shidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu to haƙiƙa abin da yasa aka cewa haka fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi zalika in haƙaddara musu samun haihuwa samun da a wannan saduwar lam yadurruhu shaytanu abada lam yadurruhu shaytanu abada shaytan bai cutar da shi har abada wasu malamai masu magana akan ruhiyya sun ka ce dararun ruhi dararun ruhi haka suka ce shi shaytan bai batar da shi bai bai da shi fasiki ko kahiri ko danni ko danni ko danni a aqida ko ba haka ba wasu ka ce a'a darun hissi ko hissi bai shi dan bai bai bai fitar da shi kenan kenan ka samu garkuwa bai taba hauka cewa kila an fahimta ta habbutu shi dan ya cawai ko ya tabai ya kuwata ko ya samu shan inna ko ya samu kaza duk abin da shaytan ka kawo shi to durra hu shaytan abada kila an fahimta in dai ka samu kai wannan addu'a kuma Allah ya sa yaron da an ka samu ta bayan saduwa da wannan addu'a ta to lan ya lan ya durrahu shaytan ko wani irin daramu in ka ce ruhi sai in ce nisa baka sa da jismi ba da jasadi ko ba ka da dalili ya sa su ko eh a sai kaga annu addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske kila wani sai in ka shi dan ya tutar da yaron ka ko ku ya tutar da wani kila akwai dan sakaci ko ko mantuwa ba a samu karanta wannan addu'a ba amma wannan wani lakani na Allah wani lakani na manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu na kadan ka ya samu matsala ga rayuwa ce duk rayuwar da kai a bangaren shi dan hissiya ko ma'anawiya Allah bai tsare shi lam yadurruhu shaytanu abada kuma da ta daga cikin kalli safa kalli safa mana zamu kai babu addu'a akwai addu'o'in da ba su expire wangana ciki wani malamai ka cewa kun san akwai azkaru sabah wal masa'i suna expiring ko ba haka ba in kai Alkarus sabahi da shi kenan dare yayi kuma sai kai na dare ko ba haka ba in kai na dare gari ya sai kai na sahi saboda ni saboda an ka aba ma suna expire don ka zan kullun kana ibada ko ba haka ba eh kamar kuma irin a shiga a shiga toilet ko in za ka shiga sai ka addu'a ko ba haka ba bismillah allahumma inni a'udhu min min khubuthi wa ko kuma in ka hito in za ka koma an jima ai kana saki a ta suna expiring addu'ar bacci za a kwantawa kana yi in ka jiya da kai kana tayo ba yi a shi tana expire ko ba haka ba amma addu'ar jima'i in yi ta wannan addu'a wannan tsari da kan nema yaro din lan yadurruhu abada lan yadurruhu abada kila an fahimta saboda ka in ya taho duniya addu'a za ka yi mai sauran matsaloli za ka yi mai addu'a shi yasa suka ce addu'o'i uyi kuma wanda mun sallallahu san kawa Hassan da Husaini ba ta garkuwa daga shedan bana ta garkuwa daga kwarin kasa su ko nama su mace zai ko ba haka ba eh su ko wannan kare su kenan da kuma da kuma kiya na mutane da sauran aljanu kila an gane eh a matsalar shedan in Allah su ya ketare mata sai ni amma ku kula a kula lam yadurruhu shaytan an kace akwai bambancin da abdarar da al'ada. don Allah cewa lam durruku illa hada Allah ya ba ku garanti idan kun ka Allah da gaskiya kun ka rike da gaskiya makiya mushrikai lam durruku ba za ku cutar da ku ba sai dai ni sai dai azab to muku a hausa mu ce aza cutarwa ya ko durru cutarwa ko ba haka ba suna da bambanci a kula daru abba ka samu na shedan amma kana ya samu aza mu fahimta akwai izaya mina shekwani ko ba haka ba akwai musibu da yawa su ɓacin rai ko ba haka ba sai ya sa kai sabon Allah sai ya sa kai kuskure sai in guzo makiyanka akan ka kai wa'azi ba ka shi duk tana yiwa ko ba haka ba duk azanna amma darar ba ka samu ne sai malamai suka ce darar shine abinda ba a warke ma kila an fahimta azan kuma abinda sai ka tashi ka kakkaɗe ka koma inda sana'ar ka take shi ya azar in muna so mu gane farko kina fahimta idan mutum ya zo faɗa ma mari ka ji zogi ko da hannu ne ya kwanta sai mu ce azar amma ya ma katin kulli idan ka ta zube sai mu ce darar duk ba ta komawa kina mun gane nan haisul arabiya larabci muka so mu gane to lan nudurruhu shaytanu ko da shedan yayi karatiya da kai tun fa in ma yarda dan na kanuna shaytanu nazgun to sai kai fasta izbillahi Sai irin waɗannan sai aka kama tsallake su ɗan ƙanana na ɗan ƙanana sai ka tsallake su amma musibbun ka kauce ma hanya a kana da wannan kana da bulletproof game da wannan kila an gane a buga sai dai a gwalje amma ba a gudawa kila an fahimta to Allah ta mu gane lan yadullu shaytanu abada wannan magana manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam muna karatu a nan wani mai tambayi ya tambayi malam hajji na zan yi amma dai ayin gini na ko ba haka ba ko shigar ta kasa sai ce to malam in mutum zai zina na da addu'a zina za ka wata na da addu'a eh? <laughs> sai da hanka to biza ku ce mai da irin nan yana da addu'a inda yi eh? to in yi akwai ga fa'ida ko ba haka ba to shi ke na mace gaba malam da ya bashi amsa ba shi ma ni ya ga bai raina wayo na kamar wanda ka tambayar malami na cewa ya azumi yana kar ina ina bude baki da giya ko da wiwi ko ba haka ba abu na gaba wannan saduwa wannan saduwar duk da da mace da namiji duk suna amfani da ita ko ba haka ba wanda namiji ka jin daɗi kuma ya ji bukata ci tariya ita ma mace takan ta ji daɗi bukata ta tabiya ko ba haka ba in mijin ya ba ta haƙƙinta ko ba haka ba shi tunda ya zamuro ilan zai iya jin daɗi ko ba haka ba ko kuma ce ƙaunin wahidin zai iya jin daɗi in bai samu ihsan ba yayi yayi yayi wani abu ya bata mare kuma al'aura ta kwanta kuma sai ya manta da abin ko ba haka ba amma in ya ba mace haƙƙinta ta kayu ta ji daɗi ko ba haka ba saboda haka wannan duk daɗi na ɓangare biyu amma saboda mata suna da bahaguwar fahimta ko ba haka ba suna da wuyar sha'ani ko suna da ɗaukan marai ko duk wani ya cutu ko da za su cutu irin wangana wanda ka ta duk a rasa ka ta mace na haka nan ko ba haka ba ta duk a rasa to shi yasa wannan hadisi ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها كما هكذا don saboda mace ta yi irin waɗannan matsaloli ko ba haka ba tahijin tana bukata amma ta danne kuma tahijin bari ta hora ka ta wannan hanyar ko ba haka ba duk an san maza na da wannan amma mafi yawa kila mace an samun ta da wannan in ma garin da ganin ko kuma da dabaru na wani hadisi ya kama saufa saufa ko ba haka ba jira ni in kaza jira ni in kaza bari in wanka bari in shiga tole bari in karya bari in tashi bari kaza bari kaza har kai kwana ko ba haka ba eh ita ma tana cikin wannan ala kulli halin dai dabi'a irin wannan mata an samu su da ita shi yasa mun sallah sai ce idza da ar-rajulu imra'atahu idan namiji ya kira matarsa ila firashihi zuwa ga shimfidarsa fa'abat an taji'a takita taho la'anat hal mala'ikatu wa ta tusbiha eh eh to na takikin samir bai da wannan إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة وتسد بها شينا نتحقيق سمري كاومنا ما مدي sai mun diba hadisi ɗin akwai wannan canga asali mutafakun alaihi ko ba haka ba alhamdulillah ma yace wallabdu lil bukhari eh za mu ji ba shi insha Allah idza da rajulu imra'atahu idan namiji ya kira matarsa ila sharafi zuwa ga shimfidar sa fa abat an ji a taki ta zo fa ba ta gadban alaiha ga naku ko ya kwan husace da ita Ta san zai husata ko ba haka ba zai ji babu daɗi ko ba haka ba mhm, la'anat al mala'ikatu to mala'iku sun dinga la'anwata da wannan lokacin hatta tusbiha hatta waye kaga wannan fatso na an kawa mata kuma wannan haka yake ko ga namiji shi ma namiji idan ya mata ta bukata ya kiya zalunce ta ko da yake ba a ce shi la'ala ta tabbata gare ba amma ibnu qudama a cikin muguni ya nuna zalunci da yace shi ma ya zalunce ta saboda suna son ta biya bukatar ta kamar da shi da yake sai biya bukatar ta yana magana akan wani hadisi da man sallah sai yace idan ɗayan ku ya zo ma matarsa ya biya bukata kai ma'ana ya kawo ko to ya jira ta hatta biya ta ta bukata ma'ana hatta kawo saboda ita ma tana son abin da ya kaso kila kun fahimta ibn kudama hada ce su ga wannan ya nuna mana kenan ashe kamar yadda hakki akan ta biya ma bukatar ta bukatar ka kai ma haƙƙin tana ta biya mata ta ta bukata kila fahimta gudun ta bukace ka in dai babu wani uzuri na shari'a karɓar sai ka biya mata bukatar ta idan ka ki ba da uzuri ba dun cutar da ita to ka zalunce ta kila fahimta wani musulmin kanan ladhi fi sama'i saqitan alaiha musulmi ya ce face wannan da as-samaniya kankus kankus wanda sun ce Allah bai sama ko ba haka ba eh ga fato bato eh sai ka wasu bagbar Allah na sama sai ka tacin karo da su ko ba haka ba illa kanan ladhi fi sama'i to ba mu zaune na fi sama'i ba ko ba haka ba ku gare su wai muka magana face wannan da as ya zan kiɗan alaiha yana kushi da ita hatta yarda anha sai inda ba ta zo ta lalasai an shirya ta yake na wannan abuna wanda yake mata lalle su doki izina ga wannan lalle abuna wanda yake da hadari kwarai da gaske mace ta doki hanyar punishment ga mijinta shine ta hana mai kanta wannan yana da hadari gare ta an la'antar mala'iku ka biyarta kushin Allah ka biyarta gara ta biyo wata hanya Wanda ke na hewa nan ta kwaci haƙƙinta ko ko ta nuna mata bakin cikin bakin ciki ne ba irin wannan ba kiran fahimta na'am wannan kenan abu na gaba muna gana ishra mana na tajjibin hadisan zaddadi kuma zat in ka san kadiya aure da harin mazamantakewa ko wani na buƙatar wani saduwa da mace an ce yanzu ke ke ma in ya hana miki ko ba haka ba in ya hana miki biyan bukatar ke laihina ko ba haka ba kamar da ke ma to akwai wani abu wanda ka zama musabbabin ɗayan na gudana ɗayan ko ba haka ba shi ne kazanta da rashin ƙawa da rashin ado ko ba haka ba zama kasa kata babu son gani ko rashin ƙawa rashin ado ashe kenan ke mace in ma kina so miji ya kula da ke ya baki kulawa ta musamman to wajibin ki na ya zan ki ado ki kawa ba ki kawa ba ki duk abin da bai jawo mai hankali matsawon bai taka shari'a ba kina fahimta duk abin da zai jawo mai hankali in bai taka shari'a ba taka shari'a wa ibn umara radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'ana al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshima muttafaqun alayhi saboda haka duk kawar zaki kina ai wanka lahiya lau in ce akuti babu illa kullun wanka ko ba haka ba in mu modakin zama kullun wanka babu illa ko ba haka ba wani wani mai hikima na cewa mafi tsaftan masu tsafta ruwa babu abin da ya kai ruwa tsafta ko ba haka ba duk tsafta da zaki ruwa an gaba in ce shaha turare kamar ni in ce shaha mai mai kamshi kamar ni in ba ki wanka ina da ba tsafta ko tsafta ita ce ta gaba duk cikin tsaftar ruwa ko ba haka ba to sab ala kulli halin ko wace tsafta an halatta mace na wanke jikinta ta jikinta sha homai wanda bai canza fata amma fa ta taghayru al-mughayrat li khalqi Allah wannan Allah ya haramta su eh da duk wasu abubuwa to sai ma ya kama ɗaya daga cikin hadisan da ka nuna an hana an hana duk abin da zai canza kama man sallallahu alaihi ya ce hadisan Abdullah ibn Umar la'ana la'an man sallallahu alaihi la'ana al-wasilata ya la'ana duk mai dora gashi dorin gashi dora gashi kila an fahimta wasila an gane ba wal الواصلة alwasila ita mai yin sana'a ita uwar garjin ko ita wato makiciya ita awasila mustawsila fi talabina mai nema a yi mata mai zuwa a yi mata ya nuna sa su da mustawsila ya ya hada ya ƙara nuna haɗarin abin nema ma a yi miki ba ma an yi ba Allah ya la'ani wanda ya nemi a yi miki shi da an kasa don a fahimci abin wasila ki zanna ma aikin ki kai ko baki ba ai aikin ta Allah ya la'ani ki ba cewa Allah ya la'ani wannan da ta yi ɗorin gashi ba mai sana'a Allah ya la'ani ta ta suna jira ko ko an zo ko ba zo ba ta a cikin la'anta wani ta nema a yi mata ko an yi ko ba a yi ba tana cikin la'anta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba dorin gashi ina fahimta dorin gashi nan aya ta ishara ga ɗaya daga cikin illoli an gane ba shine ni shine canza halitta Allah haka shi dan yace wala amurannahum ko fala yughayyiranna خلق فلا يغيرن ko خلق الله aya sai ta ishara ga abu guda shine tagayyur kharqin lahi ko haka ba wannan kuma ka tsaya na ya ishe ka in ka rika wanga to ba a samun lokacin da fatawar ta tashi don wasu na bada wata fatawa daga nan sai su hada cikin wani kuskure su ce an hana an hana dora gashi don disirin din maza na yaudawan maza ta ko ba haka ba yaudara ke yaudari namiji ya gane ki da gashi da guzum har gadon baya ke yaudari ko ba haka ba daga ba sai gari to yan ka fata haka sai a ce eh lalle yaudara lalle yaudara to da nan sai wata kwashin wata tambaya ta bi ta zo to ana ga ta malam tun da dai yaudara ta to in dai ba a yaudara ba ni na sani ina mata dama ta yi ni mata ta ta ko ba haka ba na ganta da kai kwal kwal kwal ko ba haka ba ni ko ma sun haka nan tun da dun dai kadda ta rudan na to ni da ma na san ta ba batun rudiya ba tana ana yi koma yi. sai a ce to tun da dama dai dun rudin maza na to shi ce nan idan dai ka bata dama to babu babu illa haka za mu ci ce eh tagayyuru khalqillahi aka ce ustazu ka gane ba tagayyuru khalqillahi shi dai zaka dauka wannan shi ya illa to al illa taduru ma'al hukumi. to kuma illa tana na har abada in dai wagata tana nan har abada kila fahimta dun idan addini ya zo da illa to a batta illa in bai ambaci illar ba kuma a batta hakan to shi ka sa ka ji daɗin yin hukunci akwai wasu waɗanda aka cewa dun kamance ce ne da kafirai ko ba haka ba to ba ta can to kakka kula da wanda ba a ce kamance ce ne da kafirai ba don kakka ce muna ai to uwaye da kakanni suna yi tun lokacin da bai hude bai tawo Najeriya ba ko ba haka ba tun lokacin da Horafata bai tawo Najeriya uwaye da kakanni suna yi ba sha illa ba ba mushabahatul kuffari ba tagayyu khalqillah ina fata mu gani masha Allah sannan wal washima Allah ya la'ani dun mai tsaga kalimar washimu tsaga muka cewa amma dai da ma lugance akwai washi akwai wasu akwai fasdu ko ba haka ba duk akwai su saboda haka ba sai an bayani mai kasan larabci don fasdu tsaga ta ciwo ita a fasdu wannan halatta ko ina ko ba haka ba kai lolo ko ga gutse ko wani abu ya kumbura a tsaga wannan ko ga ana tsaga don hidda wannan abin ko amma washmu shine dan biyu ka sa a yi shi washmu ana yi ne don kawa na biyu ana yi a tsage fata a kone wurin ko a sa wani abin da ka baki ko ka wata launi launin da bai bacewa in kun ba a sa launi ba an ka tsage ɓata shi a wasu babu ba ba a sa ɗiga da shi ba wasu yawwa babu shiru ba ɗigagga ba shine tsada baro baro ita ma haramunta washu da tsada inda da shi ne a tsage ko an tsaga a dahe wuni sai yayi wani launi to yayin shi dun komi an kai shi bai halatta ba kila an fahimta ba dun zina ba sai ka ta in zina na babu illa ba don a kahere ko a arna ko ɗabi'a maguzawa ba taghayyiru khalqillahi kila an fahimta ba don ana gani ko ba a gani ne ba duk ma namu shi haka ba kirkire kirkina namu kirkire kirkina na yan baya sai a kama kawo su dalilai waɗanda asali ba haka nan bane sai ya zan aza wata fatawa kan wata fatawa washu ko wace iri ta kila an fahimta illa game da ita taghayyiru khalqillahi alwashima mai kaga koko mai mai sana'a almustashima mai zuwa ayi mata kila an fahimta wannan ga hinan malam samir ya ambata tafsirai kasa kasa babu illa game da haka nan ba sai mun karanta ba washi mu dai a tsaga sai a dahi kwalli a zuba wurin ko a dahi wani abu ga rura a zuba wani wurin ko a kona wurin ya baki sannan kuma ga komi an kai shi ko na mata ko na maza ko na al'ada ko na kabilanci ko na wani abu kila an gane ba duk haramun nan sai dai in kaddara ta gitta ma an yi ma tun kamu a gane kaga shi kenan wannan kai ladar alaika ko ba haka ba in ai mata kabilanci ba illa ta ba kai ba kai ba kai kawo kanka ba ko ba haka kana yaro an kai ma bai da illa wannan babu abin da kama ka da wannan kila an fahimta bai dai da kyau kai kawo ɗanka kai da kajiya yau ina fata mun gane kai da kajiya yau Allah ta mu gane a wannan hadisi ne ya tsaya cikon sa mun san wal mutafallijat ko eh masu take hakora da masu wal fatu ko da hadisan sun zo saboda ba nan sai za tsaya ba sai ka karaɗo su ka tarkato a gashin gira ba a yi sannan hirki haƙura ba a yi a sannan wasu tsoron gashi ba a yi tsaga ba a yi duk waɗannan ba a yi su ko yawwa to wannan kenan amma in ba waɗannan ba duk abin da ƙawa wanda bai zama ta gayiru halkin lahi jaza ana yi shi da an fahimta ta yi ƙawa ta hau mai ta yi komi da komi banda bilicin tun ma shi na bilisin taghiru khalqin lahi tun tun da an ka ce launi ai ba a ce sai baki ba ko ba haka ba ko baki kake ce min tambaye da kanka fari shi ai yi ka canza launi ko ba haka ba illa min al-aswad ila al-abyad ka koma eh ga da hukuncin illa an ka tuma an ka wadi shi yasa bilisin ba a bilisin shi ma haramun nan amma duk wanda ba nan ba ya halatta mun fahimci wannan har yanzu ci gaba yanzu kenan matar ka ta yi kawa abin da aka kawa kuma da ta zan wajibi ta yi kawa ko kai wajibi na kai kawa ba a kula kasar hausa ba su kula da namiji ya kawa ba ko ba haka ba sai ga namiji burun burun ciwul ciwul shi babu komi eh amma mata ta in ta dai wani abu ya kama addabarta wanda an wajibi ta yi kawa kai ma wajibi na kai kawa ko ba haka ba Abdullahi ibn Umar hadisi ya tabbata ya kasance wata rana ya yi wanka ya tsaba ado yayi komai da kuma matar ta ce mishi wani ina za ka ba ko ina za ba Allah ya umurce mu mu yi ado domin ku kamar yadda urce ku yi ado domin mu gida ɗaya zan zanna ki gari ki ganin Abdullahi bin Umar kaga ya halatta ko ba ka ba ma halatta da ya zan wajibi matsawar da tana aurenka kana aurenka to na irin wanda muka yi wani bi irin ɗaurin da ne muka yi ko ba haka ba kai da ƙasa ko kai da ƙawahu muka yi me aka yi da ƙawahu in tana gidansu kamun ka aure ta kai kowa kwango ko kai kowa kango ko mina na kai ko mistake ne an ka ce ga ta nan wani abu ya samu ta yi sallama gidan ku in baka da shi naɗewa haka ko ba haka ba naɗewa haka ta yi sun ta ganka a can a can amma ni amma da an kwata wata kwana ɗaya kwana biyu an saba da kowa ko ba haka ba sai a koma ka na tsamiya ko sai ta gane ashe sunanka kazani a gani a wannan bai bai kawo kallo ba kila an fahimci wannan saboda haka abu na wanda yake kowa Allah ya jata mu wannan kuma lalle wannan kawa na tasiri da zama aure kai hasali ma a wani karatu da nika jin fantamina yana cewa daga cikin illolin bata aure a za cewa cikin tsari wajen tamanin ko saba'in duk ta hanyar kwanciyata. ko ba haka ba to duk musabbabinsu kuma wajen kwanciyar kazanta ko ba haka ba duk za su haihuwar da wasu abubuwa ina jin ko manta ko fanta ni ko daurawa ɗaya daga cikin sunan an bata haka nan ala kulli halin dai wada wajibi na kai ma tsafta kai ma wajibi na kai mata tsafta amma dai a kula mata rashin tsafta ku ta haɗari bisa ga maza ko ba haka ba namiji sai ta tsafta ta rashin tsafta sai a ta hankuri da ji haka nan ko ba haka ba ta kuma ta ta hankuri kasan Allah ba mata hankuri ko ba haka ko da yake wani ya ce na cika ban mata da yawa kuma mata ya kamata ya keɓance musu lokaci na wa'azi na musamman ko ba haka ba amma abin da ka cewa nan gaba gaba za nake ko ba haka ba to haka ba za ka wa'azi kana gaba da maza sai ka sai ka gari biyu azi eh ne ka wa'azi ne din ka ko ba haka ba ana bai san su ko in canna wajen sai kai musu wa'azi haka dai na usulubi da yake kila an fahimta in eh, ala kullu hal abin da ka so in ce al'amari na wanda yake rashin tsafta ga mace ya hadari bisa ga namiji ina tunawa zamanin Muawiya radiyallahu anhu yana khalifa an yi wani a dan gidan girma na don dan gidan sarauta na auro eh, a auro masa mace to sai zaina kyamata ta yana gudun ta yana ta komi akai akai a su babu zaman da ba a yi ba duk da ya ci tura karshe aka yi irtifa al'amri ila mu'awiyata radiyallahu anhu kisa tana nan cikin akhbarun nisa'i na ibn al-faraj abu al-faraj ibn al-jawzi kuma ya inganta ta duk da zama ne mutashaddidun na ya ta inganta kuma hakikatan malamai da su inganta kissa sai zama aka yi ta zama ana sulhunta su a rasa gane dalili kullun ƙarshe sai aka samu ma'awai kastin sai ce to shi abin da ya gani a yi ƙoƙari a samo mai yar duniya iri ne yar tsafta ko ba haka ba wanda yake ta iya ado ta iya zama da miji a samo mai sai a sami an matsala shi kenan sai an ka ce aka samu yar sarauta kamar da ibn abul kudir a akhbar nisa' aka samu yar sarauta aka daura mai aure mallamin da an ka daura mai aure sai da ya wajen ta sama wata guda bai fito gida ba shikenan duk matsalar ta tsaure da ana cewa ba namiji na ba bai tashi ya mutu kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba ba shekare biyu zuwa uku ba sai ga hayar daya ko ba haka ba amma wacan tarɗe sai mu'awiya yana karanta sai ya ce mata ni ya ce mata to ina fata kila ke gano matsalar ki ba abin da ni matsalar tana tare da ki ma'ana ne kazanta ko ba haka ba shi yasa ya bai ko shawarta ko ta san mata ya sai ji bai da shawa ko ba haka ba kamar yadda shi ma zamanin kamun wannan kamun muawiya zamanin umar shi ko an samu akasin wanga labari ko ba haka ba in eh, shi ko wani mata ta ta kawo karatu wajen umar bin khattabi ta ce a raba su ha miya ta ce dai mata su Allah na araba su to ba ki dalili ni ne nake ta ce don Allah dai araba su haifa aka ce a kira mai mijinta a kira mata mijinta ya shiga ce da ya samu shi kadai ran da ya shigo sai alifa umar ya gane taki ga shi kazanta ta maka dibe ka da yau sai umar ya gane dalili sai ce ba Allah ka kai kai wanka ya wanka ya yi shaho mai ya yi komi da komi an ka baya sababbin kaya yasta sai ta zama ina son mataka ka zo a zo a yi magana saboda ka sake ta aka ce ta shigo ko ta shigo ta da mijin ta tagga umar sai kunya ta kama ta yace ni kicce ta ce ran kadde a maida mu gida kaga ita ce ta batun ba wai a wa'adin da babu wani abu a ga ga matsala an wani ta ko ba haka ba Allah ya samu gani abu na gaba wajen saduwa ka ka ba matar ka ɗaɗɗe kazara ko ɗan wani a ɗan ya zan cewa interval zan cewa shi da ko ba haka ba yawa kakkace saduwa laila nahara ko ba haka ba ka san akwai dan 24 hours ko ba haka ba su kakka zan dan 24 hours <laughs> yawa sama wani ko da ke ba madarar gana fa mun sakwatuna an ce malam makaranta na ko tara hanka ka tashi dawo gida <laughs> yawa amma ma zai ragata ba sai da sako an yawwa na'am to ala kulli halin kadan ka bada ittazara ko ba haka da tasabshi hadisin ta ta ta kai ka karantar da mu ko ba haka ba duk da zahirarke ba haka za zaka ji ba man sallallahu alaihi wasallam yace wa an judamata binti wahadin radiyallahu anhu ma qalat hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi unasin wanda mashkarotun karwatu labarin don haƙƙin suna ko ba haka ba kuma a ake ko mata suna rawaito hadisi mu ba ma maudu'i na magana mun san da wannan amma ga shi maudu'i na na al'amari wanda yake akwai kunya shi sa addini babu kunya ko ba haka ba kamar hadisin san da mun kace na Abdullahi bin Abbas na addu'a da manzo sallata a ce bismillah Allahumma jannibi shaytan wa jannibi shaytan ma razaqatan ko kaga akwai kunya a ce saboda kunya Abdullahi bin Abbas bai rawaito shi ko don mun hada cewa lokacin da mun Allah sallan ya rasu shekara ta 13 ko ba haka ba to yanka ga ta shekara goma sha uku ga addu'a ce aka ce islamiyya ta lalace ko ba haka ba su malam dallo har da addu'a ma mai sa koya ma yara haka a cewa ko ba haka ba eh eh gani sai amma ya fahimta ko da yake kila sahabban yaran sahabbai ba su ne yaran mu nan ba ko kila kila wannan ya kawo hujja haka nan ce ka san wadancan yin ka san duk da duk magana ko yanzu an ce magana kaske a ga hadisi sai ta wancan ai sahabbai na kai kuma ko ba haka ba it means wa shi da iyayen yanzu ko <laughs> eh to ala kula halin da maslaha muka biya in ya zo yaro da hankali ana koya masa ko ba haka ba yawwa ya fahimci al'amari kamar lokacin ko ba haka ba dun ya buda da alkhairi wa khairal qulubi lil khairi ma lam yasbiqi sharru ilayhi ko ba haka ba a rayuwa zuciyar da duk an kai tsammanin ta zankan alkhairi ita ce kada kada sharri ya rigaye kakka da sharri ya rigaye ga zuciyar ɗanka ka gane ba ba sai ka kai da yaron ka islami eh, nazari ba an koya mai yanzu a cin abinci sai an rufe danu ko ba haka ba an yi haka ko ba haka ba sannan ya doke kai sannan ya ci abinci nan nan haka aka ko ba haka ba islamiyya eh, nazari tana ana haka nan ko ba haka ba eh akwai nazari da a madara ga waɗanda an koya wa yara haka zabbatin ciki wani da kai ne yanzu dan mabe rabbi Allah ku kile na nan kirawa bai naka cewa haka wallahi shi an muharin ya dau ya cire yara ne daga nazarin ɗan baturiya sai ya mutu sun nazarin ɗan baturiya yana kai su ya ce ran nan sai ga yaro ne dan karbe kusa abin da yake ba a aje mai to sai ga ya dan cire abin aje ya soke kai shu zai ce to <laughs> kafa akwai matsala amma ya tsaya bari a gani ko sai ga yawo ya da hagushi ya yi haka ya yi haka haka suka shashin ko fara kaza kaza ya haka ya haka ya wani abu sai ni sai ce to da yau kabar kabar nazarin yar baturiya da yau ko to haka suke da yawa haka suke da yawa ka gani ba amma abin ta dabban mamaki yanzu ana na ana so a introducing in education na sex ko ba haka ba yadda aka koyar da jima'i ko ba haka ba ana kokarin a introducing ɗine primary secondary ko ba haka ba kuma hawa sun ba da goyon baya illarin jayi ne abba ai ba ko ba haka ba amma duk an ga ba matsala amma saboda rashin adalci yanzu in ka tsara yara ka ce bari a koya musu wankan janaba sai a ce kashi dan iska yana so ya koya mutane iska tun da kurce su ko ba haka ba sai in ba karanta da su wannan ba sai a koya musu wancan ba shi kenan ba قال يا تاسور مكار حديثي قدام رهينا وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس na iske manzo sallallahu alaihi wasu mutane yana wata magana lokacin da nazo ho ya kula yana cewa laqad hamamtu an anha an al na kudurta na na ta hana gila a fahimta gila tana da ma'anar da dama amma ma'anarta anan ma'anarta malamai sun ce ma'ana biyu gari ko ku abin da balarabe ka ce gila ba wancan gila ba na association din mutum ko san association gila aka ce mu mutum ya baka amana kai kwanton bauna ka kashe shi akan shin amana ko ba in ne wannan shi ma kasul jiyatu aka ce mu wannan gila ma na biyu gare duk ta jima'i ta zo mace tana shayarwa gila aka ce mu arbiya sannan zo mace da roƙo roƙo da ciki gila aka ce mu kila an fahimta wanne aka yi daga ciki to tunda dai malaman lugha ko kuma mafi yawan malamai kamar sayyid anan ya fi rinja da ɗaya kamar sayyidi shi ma shi rinjayas kamar ibnu hadar a cikin fatul bari shi ma shi rinjayas shi ne zo mace tana shayarwa ko ba haka ba duk shi an kahi tsoro ko fargaba hadari ne sai da zo mata da ciki duk zo mata da ciki babu wani hadari ko ba haka ba in dai ba garaje kasa ba ko ba haka ba ka tashi cikin ko sai ka kasa ka ta cikin amma ne dai saduwa ta confirm ba a samun illa wajen jima'i ko ba haka ba in eh, saduwa da akwai ciki wannan hatta da ina da likitocin zamani biya sun tabbatar da hakan amma sai sai sun ka herin jada cewa abin an ka yi tsinka hadari ne a sha da ita a zo gare da suna sha da mamma shi ma abinda aka wa gudu ta dan samu juna biyu ta sha ciki wani tsahika cewa yaron ya sha ciki ko yawwa shi mai wanda aka sha da mamma ya sha ciki ba haka aka cewa ba Ya ce to shi ni so in hana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai sanye da hatin yace kasa albiyat yace hiya mujama'atu rajulu zawjatahu wa hiya turbi'u shine mutum ya jima'i da mata ta suna sha da mamma na so in hana haka nan wa qila yace wasu ka ce a abin a girati an turbi'a al-mar'ata wa hamilu ko mace ta sha da nono tana ciki tana da ciki ta sha da nono tana da ciki ma'ana kenan kaga kenan wanda fasara ta tana da rauni biya buta biyu ɗayan dalili na ku ya buda ta wakila ko ba haka ba ga malaman mun san wannan alama ta rauni sannan na biyu a da muka magana bai da alaka in mun fasara gila haka kina fahimta ta shada mamma a ce mamma Allah ya ce na in hana shada mamma kada wanda shada yaron ta mamma in tana da ciki bai da alaka da bare kina fahimta saboda ba babu muka yi ba sannan ba babu muka yi ba babin mu yi ba jima'i babin isra zamantakiya yi ko to ashe fatara ta hikuta ya hana a tara da mace tana sha da mamma shi ma ba tarawa ba adda illa directly a'a katta samu juna biyu shi shan mamman ya a kacce in wanda ka shan mamman kila fahimta to amma manzo Allah bai hana ba yace ya so ya hana sai bai hana ba mu duba karatu laqad hamamtu an anha an laghila na so in hana gila fa nazartu fi rumi wa farisa sai da duba ruma da farisawa su ma fa innahum yughiluna auladahum fa idahum yughiluna auladahum sai ga su suna goma matansu alhali matansu suna bada mamma ko ba haka ba suna gina kenan kuma ni wala yadurru zalika auladahum shai'a. bai cutar da ba sai da ni haka nan sai kenan sai ban hana ba an gane ba bakin nan tsayanin ko ba haka ba sai malamai sun ka buɗa bayi a nan suka ce ashe mi'at dalilin hanawa da an hana saboda ni za a hana saboda samun dararu ko don ka a samu dararu ko ba haka ba to ba an yi manzo sallallahu alaihi wasallam wahayin babu dararu ba a kula ba zai ce ya kore babu dararu ba ha wahayi an kai mai ba ba cewa yayi babu dararu ba bale a ce fatuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada babu da rabu a fahimta cewa yayi la'akari da farisawa da ruma suna haka nan bai cuta da ɗiyansu ba ashe bai cutarwa kila an gane istinbat hukunci yau daga abin da su suka aikata tun wannan ba abin da ya zan alaka da addini na ba alaka ta da halitta kila an gane biological na wanda yake harka ta ta zaman ka kahiri ko zaman ka da musulmi ba shi ka tasiri a wurin ba shi na fahimce ni kan haka da muka son mu shi sa malamai suka buɗe bari bai cutar da su ko in ya zo bai cutar da su shi kenan lalle ya halatta ka zo matarka ko tana da mamma kuma ko nan ko ta yi ciki ba dole sai ta haɗa yaro daga shan mamma ba ko ba haka ba so zan ka buɗe wani babi ba sani ba ko na yi daidai ko sun yi daidai suka ce a sa'ad da duk an ka gane yana illantarwa to a dakatar manzo yi ko mun gane in an gano zai illantar a dakatar don annabi ya zaci zai illantar sai ya ga da farisa su ma suna wannan amma sai ya gaɗe su lahiya lau sai ya fahimci cewa bai illantarwa ko ba haka ba amma ke in an gano zai illantar ana iya duk manzo bai ba da confirmation na cewa bai illantarwa ba ba san da kuma gane take wani su suka ce mu'aza shi kamar irin wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suna barbara barbara iccin na dabino ya zo madina yadda suna daura musu aure sai ce ai ba sai kun yi ba kakku yi wannan ba kakku yi suka ce kamar yau ayar suna kamar sun ka ce kai ce kakku yi sai sai ba su yi ba shekara mai zuwa sai sun ka kidiya masu ɗiya sun kai to mu tsatsai sun ka zai kwawari kwarai da ko suna lundun lundun sanin suna ta ce ai an kai ne gadar da birnin madina kuma shekara ka duka sun ka ta rasulullahi to ka san wanda muka yi barbarar da aka yi ta to kuma sai ka ce a bari to in ba a yi su ba mu mun saba da shi na kasa suna girma a yi wannan sai ce a ah, to haka ne an ta ala bi umuri niyaku. saboda haka ashe na to ku yi ku yi kila fahimta irin wannan shi ne nuna kenan akwai abin da ba nuna ma yayi ba wanda wasu jahilai ka wasu ramatu Allah bai sa lamarin duniya ba akwai wasu abubuwa da harkokin magani da cuta test akai an gane ba gwaji akai idan an gwai an yi gwaji an gano abin na cutarwa a bashi idan an yi gwaji ta magani an gano abin maganin yana magantarwa da izinin lahi sai a ɗaukai magani kila an gane to wa hadha babun wasi'un jiddan kai ne na ibnu qayyim al jawziya ya keɓance mujalladi na uku a cikin zadul ma'adi fi hada khairul ibadi yayi ya samu kitabu tibbi yayi rakkaza yayi duka duka fatawashi cewa cuta da magani tajriba ne akwai duk da ya kasa ce akwai ilahiyat wanda Allah ka saukar da ɗaya aya ko hadisi ko ba haka ba su yabba ilahiyat sannan akwai ɗabi'iyya su ku ɗabi'iyati sinadarai na itatuwa na ko wasu abubuwa da aka haɗa to su kuma makwadin gansu shine gwaji in an gwaza gwaji an ga suna magani sai a yi da su in ba su kuma a yi jiwa da su kila an fahimta daga nan ya fara misali kamar ɗauki misali kaga zamzam ko ba haka ba ilahiyun na ko ba haka ba ehin amma asal ilahiyun tabi'iyun lokaci guda ko ilahiyun tabi'iyun lokaci guda to Allah ya kira shi mukhtalifan alwanuhu ko ba haka ba sannan kuma ya nuna fihi shifa'un ko ba haka ba sannan kuma amma da ya nuna ma kuma akwai ɗabi'un ciki hadisin askihi askihi asran ba shi zuma ko ba haka ba ya ba shi zuma bai unwani ba harko ya koma ya ba shi ko ko kuma ya bashi ga waɗanda sun kace ce ta haƙiƙi ya bashi din ko ba haka ba amma karshe mun sallah sallah ce Allahu wa kadaba batnu akhika astri asalan da suka ce mun samu wani abu dos an bai tuka ba ashe ba a tuka dos ba duk magani an ce ka sha da sahi da yamma da sahi da yamma five days ko ba haka ba ka sha yau ka sha gobe ka ji dan relief sai ka aje ai ba kai kuni ba jibi zai dawo to shi ne zuma da ya bai bai ba da dos din da ka ba da ba ta suka ce yana dabi'iyun na kenan kina fahimta ala kulli hali wannan babun wasi'un jiddan ana iya gina abuwa gare kan haka shi yasa malamai sun ka bude wannan babe na cewa in ma an gane yaro ya sha ciki ko ko sha ciki ana iya yin shi wannan babe wasi'un jiddan amma dai farkon al'amari mun sallafa ya sai hana sai dai bai hana ba wannan shi na muka hidda fiqhun kakace na cewa ni ana dan ba mace tazara wasu lokuta ba kullum ba a sa'ad da duk an ka ga saduwa akwai wahala in ma gare ta ko ga yaronta ko ga jariri ko ga yanayi ko ba haka ba sai ka dan hankuri haka ka cewa aka kamata in ce ka dan hankuri ku gyara na Hausa jazakallahu khairan sai ka yi wata ko da ke ba su a ce haka amma ba yau hankartuwa shi yasa shek wancan kafin da ce muku shi ƙara aure sai in baka da hali ko ba haka ba amma bukata akwai ta sai in baka da hali ko ba haka ba eh in baka da hali kan baka da kuɗin sadaki wannan sai kai hankuri eh eh amma in kara kudin kuɗin sadaki to ƙara aure automatic na ko ba haka ba ina da mara ya kamata sai haka nan ko eh azalo ga magana kuma azalo da shi da hadisi akai. ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله ذلك الوعد الخفي to kuma hadisi mai bi mai azalona kuma azalona da rikici ko ba haka ba ko malam ya taso masha Allah barakallah mun saurari karatu mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya bashi lada ta karantarwa karatun nan da ake mana Allah ya za ya zama sanadin shigan mu aljanna da mu da malam baki ɗaya insha Allah muna da tambayoyi masu dama kuma duk sun yi kama da juna gwargwadon samun iko za mu karanta eh, sai malam ya dan lura da lokaci wurin amsa mai wannan tambayar yake cewa da Allah mala ina da tambaya yace in na karanta wannan addu'a ba tare da bismillah ba na manta yace me matsayi na? ni yana nan tambayar ta ko ta tsawon da zaki to ina nan yana kila magana bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana to matsayin ka kawai ka rage addu'a amma abinda ka roka na tsari akwai shi ko ba haka ba sai a kula sosai ban ita na amma ina jin ko nawoyi ko ɗaya daga cikin wasu magabata ya yi bayani hikimomin sa basmala ga wasu wurare a inda ka gani ka a sai a hikima ka ba a taka hikima ba bai kamata a ce bismillah ba irin ta shiga tole da sauransu kafa akwai wanda ka ce haka A ya kulli halin dai muna fata ya zan inda mantuwa yi Allah ya ce masa rabbana a tu'akhizna in nasina aw akhfana kaga akwai nisyan إن الله رفع عني رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن قال كيلا mantuwa sai mu ce wannan daga al'amari na da wajen Allah Allah shi zai baje mai wannan al'amari Allahu a wannan tambaya an karba ta yake sha malam ya halatta a yi mutum tsaga idan ya yi to mashi wato targade an amsa wannan akar mukan lahu shin addu'ar za a karanta ta ne kafin saduwa din ko tun lokacin wato lokacin da mutum ya fara kenan yana wasa da matar ko ko sai lokacin saduwa Yake a ƙarshe malam Allah ya ƙara ma tsoron Allah da mu da love gaba ɗaya amin to ana yanta lokacin da mutum zai zai kamar da ibnu hajar ka cewa Ah, yana nan ma eh, albaniya ya ambata shi a cikin tamamu eh, adabu zifa ya ambata haka nan wannan littafin adabu zifa fitnatul mutahhara ya ambata haka nan amma sun yi ta sabani a wace wurka ala kullu ka sai ce a lokacin da zai shigar da ta cikin tata nan ne wajabcin addu'a sai dai in gudun wantuwa kamar irin na ɗazu ko kuma gudun wani idan sha sai yawa hankalinsa zai dauke ko ba haka ba sai ya manta komai sai ya gama ya tunu ko ba haka ba saboda haka da ya fara wasa da ita wannan yin addu'a amma dai a wannan ita kuma karanta ya ambata cewa lokacin saduwa shi da fahimta masha wannan tambayar tana da tsawo sai dai abin da yake magana a kai shine shin as-salatu khairu minan nawm ga kiran sallah na subahin ita ake fara yi ko ko kiran sallah wannan tsarroka wanda bai da salatu khairu minan nawm yace da ya ji wani malami yana karatun sharhi na bulugul murab na usaimin inda ya ka hujja da cewa wato wanda ake fara yi wato shine wancan wanda bai da komi lallai haka usaimin yace cewa kiran sallah na farko shine ake as-salatu khairu min an-nawm usaymin lalle haka ya faɗa ba ma shi ba malamin sa ibnu bab shi ma faɗi haka ba ma su kadai ba duk fatawa akasarin masu fatawa a makka haka suka bada fatawa kila an fahimta suna fara cewa ai as-salatu khairu min an a kiran sallah farko hujjar su guda ita ce baina kulli adhanaini salatu ita hujjar su baina kulli adhanaini salatu tsakanin kiran sallah biyu duk akwai akwai ne akwai sallah azanai ne akula kiran sallah biyu su suka ce kuma ittifakan ko ba haka ba ittifakan kenan a to mene kasu in ce ko don ba na hadisin sai buga ba ma'ana an bata cewa kiran sallah na farko shi ne kasu in faɗi ta kula? kiran sallah na farko shi ake wa as-salatu wani a kiran sallah na farko afwan kiran sallah na biyu su ake shi ake wa as-salatu ko kiran sallah na biyu in ji Usaimin in ji Ba ibn Baz wannan shine ya sun shi sani kawo bayan kullu azanin salatu in haka tambayar take in ba haka ta bake gyara na ni kiran sallah na biyu in ji Usaimin da su bin Baz da yawan da yawa daga cikin malaman Saudi haka suka ce kiran sallah na biyu wanda daga shi sai ta da sallah shi ake wa as-salatu dalilin su kuma baina kulli adhanaini as baina kulli adhanaini salatu sai an kai kiran sallah na farko ana ce mai ita iqama ana ce mata kina an fahimta to suka ce kuma hadisan da suka nuna ana yin kiran sallah farko kina an fahimta suka ce in ka ce iqama kiran sallah sannan kiran sallah shi in ka ce mai iqama azanu kiran sallah azanu ba kuma sani ko kun fahimta abin suka sun su ce ai duk hadisan da sun ka zo sun ce ana aslatu khairu minan nawmi na ga kiran sallar subahin to wani kiran sallar subahin kiran sallar da aka yi a tadda subahin kina an fahimta sai suka ce to in ka ce ai kiran sallar farko an ka ce na subahin so ce ma ni ai shi na da kiran sallar na subahin ai shi an na farko don saboda shi an na farko iqama a ta biyu zai iqama ita ma a ranota don an ce baina kulli ni salatun sai sun ka ce in ka ce musu wancan kiran sallah da aka yi na cikin darewa sai ce ai ba a ce mai kiran sallah su bane kiran sahuru aka ce bai da alaka da sallah ba sani ko mun gane haka sun ka yadda kihun nasu amma dai dukan sai ittifaqi cewa kiran sallah farko aka wa sai dai wane ne an na farko shi ya sabani sai suka ce na farko na biyu shi an na farko don ana ce mai kiran sallah ana ce mai kama kiran sallah sai sun ka ce ikama al'adanu sani kiran sallah wanda ya zai kaito al awwal shi an matsalar kina fahimta amma a cikin gaskiya wannan kore na ko ko in ce wannan kauli na mai rauni ban ce kore ba bane canza ya sassabto wannan kauli na mai rauni saboda ni saboda samun hadisai da dama da suka ishara kiran sallar farko akwai suka hito ma karara irin hadisin Bilal da irin hadisin ibn ummi makatumin da ibn mala'im maktumin barin tambayi ku shin wani kiran sallah ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kiran sallah innal bilala yunadi bil layl fakulu washrabu hatta yunadiya ibn ummi makatumin wani ya kai ibn maktum na biyu kai ko to yake fakan bilal shi ka as-salatu khairu min an-nawmi to wani a shi kenan sai hin kila fahimta wannan daga shi albani ya sa gwamnati musu kuf ba ko mutsawa ba tunda kowa san bilal shi an ka ce karar sallah farko ko to shi ka asbatu khairu min an saboda haka a takaice dukkan mazahibu in banda Abu Hanifa sun tafi kan cewa kiran sallah farko na ka shi aka asbatu min khairu min an sannan kuma mafi yawa irin su albani da sauransu sun tafi kan cewa kiran sallah farko kina kuma insha Allah zai zama asahu amma ala kulli halin shi ma wancan kauli na wanda yake malamai magabata sun faɗai ko malaman da la yunkaru fi ilmihim Usaimin da Dunu Bas malamai na na duniya malaman Saudi kuma duk gaba ɗaya kafa kuran su kusa sun taikan wannan fatawa saboda kakka soke ta kakka ce bila ta kakka ce kiran sallah ga ta biyan bila ka wannan in ka ce yan bila to ka ce musu bidu ba yan bila kila an fahimta sai dai ka ce kiran sallah farko in ma za ka ce ya fi ya fi daidai ga sunna a taka fahimta kila an fahimci wannan Allah ta mu gane shi waɗannan tambayoyin guda uku masu kama da juna duka kan abubuwan da aka yi karatu akai wannan yana magana game da hukuncin mace ta sa lalle da taki ga kafarta eh, bi ma'ana ce baki shin shi ma canza halitta ne sannan ce malam ko yana halatta mutum ya yi maɗiyarsa hanci wannan ce shin yana halatta ga ainihin wato mutum ya ba da shagon haya ga waɗanda suke yin salon suna canza halitta Allah kenan ta hanyar gashi wannan yake cewa malam da Allah ne yi hukuncin ɗorin gashi ga yara ƙanana ana yi musu ɗorin gashi tare da sa musu wasu abubuwa na kwalliya tambaya ta farko sa lalle ina jin ba sai ma ba halat na malak lahiya lau kai abinka hadisi ya tabbata a hijabul ibn albani ya kawo shi a jibbalul mar'a wasu suna baya manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mace wacce masu ba ta kware hannunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dan ja da baya yace ina tuhumar dai ga hannun mace ta shin ko hannun namiji aka ta rasu da amma ta ce a mace sai da mace ta da ta lalle ta mace ta da ta lalle annabi ya nuna mata illa a ce kina mace har ki ka lalle saboda haka ya halatta a salalle ana salalle cikin sabai mata da suna salalle amma ga mace a kula ga mace ba ango ba ba a wanke ango a sa malalle Kina fahimci wannan wannan dabi'a mata ta sa lalle dabi'a mata ta mace ta sa lalle ta sa gishirin lalle eh, baki na ya lau wannan kawata ya halatta ya zan kenan an cire mai cikin tuta gaira tu halkin ladi, ba mu mun ka cire ba annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka cire wannan sai ya istisnai abu na ɗaya kenan abu na biyu hujin hanci ban san shi ba amma ya halitta ai hujin kunni amma dai ban san hujin hanci ba yana cikin kawa ko ko ya lalle ban taba karo da shi ba Allahu a'lam sai ku tambayi wani abu na gaba yace ya halatta shin a bada shago ga mahusalun sai kara da kan ya kara ha ma canza halitta Allah Oho to kake kara yawa dun salun sana'ata ku fahimta salun sana'ata bari saki maimaitawa illa dai in baka in baka yawon duniya ba da yake ni ma inda ina sakkwato da na ce haramun kada amma akwai wasu wurare da yake shi da tsaya ma fassara da kuma sai an san masu aikin da sauransu amma na abin da yasa illa mutanen gidan salon inyamurai na arna to kuma hukunci tabbatacce haramun na mace kahira ta da al'auran mace musulma kuma gashi al'aura haramun na wannan in ka bi wannan haramun na sannan kuma wanda suka yi su matan kuma haramun na kai hamma ya zan irin Kaduna da Abuja Lagos da sauransu maza ka wannan sana'a maza su ka gyaran gashi da murza kawahu su yi sukul da yanke ma a hu? da ni da ni ka biya 70,000 haka za ka zo ka biya ka yi jissa a baka kwana uku duk ka dawo ala ta dannarta ko ba ta ka ta dannarta kuma namiji zai kaga nan babu wani man shan mara'ihatul islami mai cewa wai halal ko ba haka ba amma yanzu ke ba sani ba ko mara tunda bature na ya karanta turanci amma yan ka ce saron yana nuna sai tadayiru halkin lahi ko ko yana nuna gyaran gashi dai don gyaran gashi ya halatta ta wanke kanta da irin mayukan da gyarawa ba ta lalata shi ba ta wanke a sa hair dryer a yi drying nashi a gyara mai ya kwanta lillillin in ka gani sai ka sake dubawa ko ba haka ba biyu guda bai isa ga mata ka nika magana to inda mun samu mata musulmi cikin gida kuma sai mace musulma ta shiga a yi mata irin wannan ashe ba ta mai salon da turanci ko ko ce wadda ibu in yamura ta yi waje aka ce wannan shi sa kan mu ɗauki suna mu haɗi, hakika muka dibi amma sai dai kamar da malamin haɗi nan duk sakwatar ga yan salon arnana shassa ɗaya ba da wannan hukunci sai ba sunan mu ta gayyara ta halkin lai ko ba haka ba ina ba ta kila kun fahimce ni tambaya ta gaba akwai sauran cikin tambayoyi eh, babu laihi babu laihi ya halatta wannan duk da dai ba wasu suna an ce saboda ni saboda bai kai su wani abubuwa amma dai akwai tahsisi sosai da kananan yara irin tun ɗabbeji da sauransu wannan babu na wasu jiddan kila an ka samu adabu zifaf zai baka dan wannan akwai wasu abubuwa dai da kawana na yan yara kanana ba a tsanantawa ga haka nan saboda kawai yarata da sauransu kuma ba su da wajibi ba su da haramun ba su da wajibi ko yawa sai dai kuma don tarbiya din yaran ta kafuta da son wannan abin har girma ba canza su yi buwaya ko ba haka ba eh kuma ta baka hujjar da baka bada amsa ba hujja ta an baka bada amsa kace ta bayan ta bana kace kar ka ta kace baba ai ra kana wanci sai yayi ai karama sai kace ni kaga sai kare abun ga saboda haka a kula insha Allah a wannan yake cewa ya ji wani mallami ya fassara alwashmu din ga da zanen tatu wanda yahudawa suke yi yace ko yana iya zama hakan zanen ko irin wannan irin wannan na yan yan bakku yan yan asalin eh, mai hoton kadan gare da hoton kada a wannan ai ita ma haramun duk da haramun na malam kakkar ba hakan da wasai ne duk haramun na eh amma an san kila zai gauci zai rauni zai zai tsanani kila ma yayi tun da dabi'a da ta kahira ta arna ba taba ganin da ga musulmi ba ko ba haka ba ga arne ya hoton kada ya hoton kadangare ya hoton hawawa shi hoton aljani ko bai taba ma ganin aljani ba ba san inda ya samu hoton aljani ba bai hoton aljani bai taba ganin aljani ba to amma duk wannan haramun na kuma ya ƙara zama mai tsananin haramun saboda tashabbuhu bil kuffari ko ba haka ba amma dai duka jaga ne ko wace irin tsaga a sa irin wannan manzon Allah ya haramta wannan shine malaman suna sun karin jayis wannan takhsisun wancan takhsisun na bila dalilin ba ga dalilin ke bance wancan ba amma malaman suna sun yi idlakin ajin kan ma sai idlaki kan ma takhsisun hoto na to ce sai mai inuwa malaman suna suke sai mai inuwa ba hoto duk su hoto sun kace ko ba haka ba ko na takarda ko na labule ko na mi ko na mi ko na bango ko na ni ba sai sai mai inuwa ba wannan takhsisun sai mai inuwa yan bid'a na yau sun kai shi kuma yan bid'a na yau ha ko yan bid'a da wurin shi haka nan ba kila mu fahimta wannan yake cewa da Allah ina hukuncin sa idan yana sai da kayan shafe shafe na mata sannan wannan yake da Allah yana halatta mutum ya sa wa matarsa kananan kaya cikin gida ko ita ta sa ai yanzu da bu wata tambaya ta farko na cewa yana sai da kayan shafe shafe ko ba haka ba eh mata wacce ya mamar abin da yawa ko ba silin kayan shafi shafe na ko binta sudan ko Man shi dangane na gargajiya kayan shahe shahe na saboda haka ya bayyana mana kayan shafe shafe na ne ko ba haka ba na bilicin na faɗe su ba a yi haramun na mutagayyiratu khalqin lahi ba a yi an faɗe su amma na sa kamshi da sa taushin jiki ka taba ka sake tabawa jaza ko ba haka ba ya halatta ko ba haka ba eh, eh kuma ya halatta ka sa ma an ka ce ka ganta tsirara ta tube ta ka tube shi shi ya shi kai iya ta ko sa mata fan da guntun wando ai ganin ka tube tsirara kai tsirara ita tsirara ya hita ya hita tsanani ko ba haka ba kana magana wani ta sa mai kananan kayan mini skirt ko wani wani abin ga da sauransu wannan duk kana bata maka kanka lokaci jaza shi yasa eh yasa yana ya yasa ko ta sa mai in dai kayan na maza na zai sa shi ko ba haka ba da wannan sharadi ko ba haka ba eh, in shi zai sa na maza wannan ya ce ina hukuncin allurar rigakafi da aka yi ma mutum wadda tana yi masa tambo ganin shi ma ya fada cikin hukunci na haranci bai fada ba hukuncin tsaga sun ka bashi irin lamba dan nan allurar da ka ba wanda ba lamba ne da aka yi dauri ko yanzu allurar da ka ai ba da tambo ko ba haka ba lamban nan ha wanda aka yi sai a saka tus sai ta yi ma ina jin wanda ya ka 30 yana da ita yanzu ko in dai ai mai ta kuma an tabbanta bai bace ba hukuncin su guda da tsaga in dai kai to mace ko kai targa da hankali ma tsaga take bacewa in dai akwai haramu shi ma an akwai haramu bai da bambanci ko a haka ba ban ci ana daga kashe ba cewa ne lamba in tallake babu komi to an ce lokaci yayi Allah ya ce lokaci yayi muna da tambayoyi guda biyu za mu tsaya gare su akwai dan tsokaci da wannan uwaye an ce a wancan masallacin karatun da ya gabata ko sun aza waya wani kawai ya zo ɗauki wayar da bai aza ba wancan masallacin to kaga dai bai dace ba saboda haka ma yake ba da shawarar shawarar mai zai hana mutane maimakon aza wayoyin nan su sai kasusuwa su rika sayan kasusuwan wanda ke ɗaukar karatu masu yawa kwarai da gaske wannan shawara abin ba da shawara ta duk da dai ka san economy na jama'a ko ba haka ba wata uku ba yi sanari ba ko shi da shi an yi hoto amana ya ce an ka za su ka salarin kowa haka ba a yi sanare sai ban sani ba shi yasa yau ba sani ba ku ga harshe ne a ce an yi yawa yawa to shi yasa mun gaskiya ku taimaka ma masu ma doka kasa din alhaji Allah saka mai da alkhairi yayi wani hobbasa wanda masu dauka gaskiya suna ta dauka ya kamata a taimaka musu kan mu musu keta kullum suna zuwa suna dauka amma a kisayi kullum suna zuwa suna dauka a kisayi ko ba haka ba wannan na daga cikin abubuwan da ba sa ba ba mu ci kuma duk hakan na koyena eh duk hakan na koyena kuma bayan sai al'amari ya wuce daga ba a kama kare kare kare kare haka an kawo kafukan malam Jafar rahimahullahu ta'ala sun ka lalace sun ka ko ba haka ba yanzu an ka ban ma yan bid'a da yan shi'a sun ka tsaya fuska compilation na tafsirin Jafar su gugunce inda suka so su gugunce su dace inda suka dace su hada inda ba a son hada haka mutum kai duk wanzu ma da kafuka suka hada su ko ba haka ba amma complete karatu ka samu na ni complete karatu. kin ba zama guda ba an kace zama uku ko hudu sai an yi editing kowa san da haka shi zamana albani ya hara kowa ya dauka yace sai shi zai wa kai ne dauka ko ba haka ba sai wanda shi kai ne tashi kyamara da shi kai yake kuma sai sai gare saboda ni saboda duk da wanga dalili wanga dalili malam Jafar Allah shi kanshi ya sabki bulu ya sabki bulugul marani ya sabki ya sabki ubda ya sabki arauna hadisan ya sabki eh, kaza ya sabki tafsiri mara tayi ko ko marra wa nisu marra yayi kaza yayi kaza amma guda da baka hada shi baka gane haka nan sai in kana na an kai karatattuka akwai abubuwan da yawa da haka jin babu su duk abin da ya kawo haka rashin taimaka rashin bada gudunmawa ko ba haka ba ya kamata a bada gudunmawa sosai amma dai kamar nace kila in ba a saye bai zan wani na na rashi amma kuma ƴan uwa su taimaka alhaji aminu ya haye taimako ya sai wani kasa talatin da yan kai ko ba haka ba ka ta mun da su ba na karan kai da su gobe kai da su shi da gobe akwai wani abu yawa na cewa a zan karaba su ga waɗanda sun ka cincinci a raba wani ya ɗaukar muna alƙawari kila zai sa a gurzo ko ba haka ba ehin bai la'alla sanarin ya kadara kuma an amsa ko ba haka ba ehin to Allah ya taimaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ban shari ba za ku bar aza waɗannan wayoyin kenan na su bari ko a bari to kun dai ga abin da ka fara wani ka ɗauka wayar da ba nashi ba kaga bai dace ba eh, sannan malam